بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو عصبت شرند دقيقة وتا رمضان هجرانا دي شكرا دبو دا قريب دا إشرين دا ترى daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2008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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم العلامة بدر الدين العيني ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari Allah ya ji kansa al'allama badruddin al'aini a cikin littafin nasa umdatul qari mujallar na 15 shahi na 366 a cikin umdatul mujallar na 15 shafi na 366 ya ce zakarar mufassiruna malaman tafsiri sun yi bayani game da ita wannan aya ta 260 ta suratul bakara Allah madaukaki ya ce wa ƙala Ibrahim ka basu labari lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'a rabbi arini kaifa tuhuyil mauta annabi Ibrahim ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu ƙala sai Allah ya ce awalam tu'umin ashin baka yi imani bane kake wannan tambaya Ƙala bala annabi ibrahim ya ce hakika na yi imani walakin liyaquma inna qalbi na yi wannan roƙo ne saboda zuciyata ta ƙara samun natsuwa malaman tafsiri <clears throat> sun yi bayanin dalilai da dama waɗanda suka sa annabi ibrahim ya yi wannan addu'a annabi ibrahim ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu me ya sa annabi ibrahim ya buƙaci a nuna masa me dalilin da ya sa annabi ibrahim ya roƙi allah maɗaukaki ya nuna masa yadda yake tada matattu daga cikin dalilai waɗanda malaman tafsiri suka yi bayani a lokacin da annabi ibrahim ya haɗu da numurud la'anahullah wannan taƙadarin sarkin lokacin da ya haɗu da shi annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shi yake rayawa kuma shi yake matarwa numurudu ya ce a a nema ina iya rayawa kuma ina iya matarwa lokacin da aka yi wannan muhawara a habba an ya taraka min ilmin yaqini ila ainil annabi ibrahim sai ya yi sha'awar iliminsa ya wuce abin da ya sani game da al'amarin allah maɗaukaki ya sani lallai allah shi ke rayawa kuma allah shi yake matarwa amma yana son iliminsa ya samu ɗaukaka ya wuce wannan haddin wa an yara zalika mushahada ya gaya wa numurudu cewa ubangijinsa shi yake rayarwa kuma shi yake matarwa amma yana son ina ma a ce ya iya ganin yadda Allah yake rayawa yake matarwa kiri-kiri ina ma a ce ya iya ganin haka faƙala shi ne sai ya roƙi Allah maɗaukaki ya ce rabbi ya ubangiji lokacin da muhawara ta auku tsakanina da numurodo na tabbatar da kai ke rayawa kuma kai ke matarwa to iyakar ilimi na kenan abin da ka bani labari ba ni da wata masaniya a kai sai abin da ka faɗa min yanzu abin da nake da bukata wajen ka Allah arini kai fatuhu mauta so nake ka nuna min kiri-kiri in gani ya kake ka raya matattu al'allamatu badruddin al'aini yace kama annal insan shai'a shay'a wa kanuhu mutum ne zaka ga ya san abu ya tabbatar da abin walakin yuhibbu an yarahu amma kuma duk da haka mutum yakan so ya ga abin kirikiri babu ɗan adam ko ko mu ce mawuyaci ne ka samu ɗan adam wanda bai yarda da cewa akwai aljani ba amma inda za ka bincika za ka taras mafi yawan mutane ba su taɓa ganin aljani ba kuma da za ka tambayi mutanen mafi yawa za ka samu sukan so a ce ina ma sun ga aljanin don su tabbatar da yadda siffarsa take don haka akwai bambanci tsakanin ilmul yaqini da ainul yaqin ka san abu da kuma ka tabbatar da shi abu ne abubuwa ne daban-daban na biyu annabi ibrahim ya buƙaci allah ya nuna masa yadda yake raya matattu don yana son ya samu ƙarin ilimi ilimin kaifiyati jam'i ajza'il mauta ilimin yadda allah yake tattara sassan matattu ba da tafriqiha bayan sun rarrabu wattisalil a'sab yanda Allah yake hada jijiyoyi wal juludi ba da tanziqiha Allah yake haɗa fatan jiki bayan sun kekkece don haka yasa ya ce rabbi arini kai fatuhuyin mauta ya ubangiji ka nuna min yadda kake raye matattu da an فأراد baina يجمع بين wa ainil وعين wa haƙƙil yaqin tabbas tana zuwa da mataki guda uku akwai ilmul yaqin sannan ainul yaqin na ƙarshensa shine haƙƙul yaqin ilmul yaqin shine ka san tabbas ainul yaqin ka ga tabbas haƙƙul yaqin kuma kana da gaskiyan tabbas waɗannan matakai guda uku na ilimi babu shakka kamar yadda al'allamatu badruddin al'aini ya faɗa malaman sunna da dama sun faɗi kamar misali muhammad bin salih al'usaimin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na ɗari uku da uku ya ce inna ainal yaƙini aqwa min khabari yaƙin ganin yaƙini ya fi labarin yaƙini ka ga yaƙini ya fi a ce an baka labarin yaƙini ya ce dalili saboda annabi ibrahim ya roƙi allah ya ce rabbi arini kai tuhiyil mauta ya allah ka nuna min yadda ka kake raya matattu لأن إبراهيم عليه السلام عنده خبر اليقين babu shakka annabi Ibrahim yana tare da labarin yaƙini yana da labari na yaƙini wato labari na tabbas bi Allah qadirun ya tabbatar da cewa Allah yana da ikon da matattu annabi Ibrahim ya san haka annabin Allah ne lakin yuridu ainal yaqin amma annabi Ibrahim yana son ya samu ganin yaƙini labarin yaƙini ba kamar ganin yaƙini ba don haka hadisi ya zo daga manzon Allah wanda al-Imam al-Hakim ya inganta a cikin al-Mustadrak na biyu shafi na 380 laysa al-khabaru kal mu'ayana abinda bahaushe yake cewa gani ya kori ji kaga abu ya fi a ce kaji to annabi Ibrahim ya ji ya sani ya kuma tabbata Allah yana da ikon da matattu amma tun da suka tsaya muƙabala da kafiri waye Allahnka ya ce Allah na shi ke fito da rana ta gabas ya mai da ita ta faɗi ta yamma kai kuma fito da ita ya gaya masa cewa Allah na shi ke rayawa shi ke matarwa annabi Ibrahim ya faɗi haka amma bai taɓa gani ba ya dai faɗa ne ko ko kai yanzu ka yadda Allah ke rayawa Allah ke matarwa ka yarda amma yardanka khabarul yaqini ne labari ka samu baka taba gani ba bi ma'ana gani na yaƙini tabbacin gashi nan Allah yana yin abun to fa ka san annabawa suna da ƙosawa a wannan lokaci sai annabi ibrahim ya yi sha'awar inama a ce lokacin da ya tsaya muƙabala da wannan kafiri yana da hujjar da tafi ƙarfin khabarul yaqin yana da hujja ta ainul yaƙini ya ga abin tabbas Allah yana raya matacce shi yasa malamai suke cewa ka gani ya fi a ce kaji laisal khabaru kal mu'ayana malam ya ce wa qad zakara al ulama wa an al yaqin salasa darajat malamai sun ce shi yaqini yana da daraja kashi uku yana da martaba uku a ce ka gani wani nau'i ne na ilimi ka sani shi ne khabarul yaqin amma ainul yaqini ka gani ka sani da ka gani da kuma ka tabbata da bambanci waɗannan su ne matakai guda uku na ilimi kulluha mawjudatun fil qur'ani kuma dukkansu akwai hujjoji a kansu a cikin littafin Allah misali na ilmul yaƙin, Allah ya ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Allah madaukaki a suratu takasur aya ta biyar ya ce kayya ina ma da kun sani sani na tabbas sani na yaƙini da kun sani sani na yaƙini sanin da ya wuce ilimin da kuke da shi a duniya wannan aya ce da take tabbatar da cewa akwai ilmul yaqin kalla law ta'lamuna ilmul yaqin misalin ainul yaqini Allah yace thumma latarawunnaha ainal yaqin da a ce kun sani sani na yaqini Allah ya ce to gaba ma za ku gani gani na yaƙini a suratul takasur a haƙul yaƙini kuma Allah ya kawo shi a suratul waqi'a inna hadha lahuwa haƙul yaƙi lalle wannan labari da ake baku gaskiya ne na tabbas <clears throat> ibn ya ce nadribu misalan yi al-amra za mu baku misalin da zai bayyana muku al'amarin nan kuntu ni ne na ce inna ma'i tufaha hulwa ina da tufa mai zaƙi kamar ka ce ga wani ɗan ice ina da shi mai zaƙi wa ana inda ka sika kuma kai ka tabbatar da magana ta bana karya ka saba da mutum sai ya gaya maka yana da wani ɗan ice mai zaƙi a gidansa ko da baka ga wannan ɗan icen ba sanin wannan mutumin baya ƙarya ka gaskanta magana wannan shi ake ce ma ilmul yaqin ka sani sani na yaƙini me yasa ka yarda da cewa mutumin nan yana da wannan ɗan ice saboda ka gina hukuncinka ne akan saninka da halin mutumin baya ƙarya fa innaka alimta al'ana anna ma'i tufaha hulwa amma in aka ce maka ka taɓa ganin dan icen baka taba gani ba kai dai ka sani labari ka samu kana da labarin wane yana da ɗan ice mai daɗi me yasa ka yarda saboda wani din nan bai taɓa maka ƙarya ba wannan shi ake cewa ilmul yaqin ka gina ilimin ka ne akan wani yaƙini da kake da shi tattare da wannan mutumin to sai na ce fa ha min jaybi sai ma na ciro wannan dan icen daga aljihuna sai na ce ka gan shi a yanzu fa iliminka ya karu da labari ka samu amma ka gaskanta saboda saninka da ni ba ni ƙarya yanzu ko na ma ciro dan icen daga aljihuna na ce gashi to wannan na ce maka hadhihi tufaha fa haza ainul yaqini yanzu ka ga yaqini gani na ido ne ake ce ma gani ya kori ji ka tabbata wane yana da dan ice a ce a ido na na gani wallahi na gani saboda haka na tabbata to amma duk da haka ya aka yi kasancewa wannan dan ice da na nuna maka dan ice ne ka tabbatar dan ice ne ba wata roba ba ce mai kamar dan ice ka dai gani na faɗa ka yarda kuma ka gani da idonka ka tabbatar so amma saboda ka tabbatar da abin sun iya iyaha sai na ce karɓi ɗan icen nan ka tauna ma ka ji wa akalta ha sai ka karɓa sai ka tauna sai ka haɗi magana ta ƙare wa iza hiya hulwa da ka ɗanɗana sai ka ji ɗan icen yana da zaƙi to wannan an kai mahalli na haƙƙul yaƙin yanzu kan kana da tabbaci na yaƙini fa lallai ina da ɗan ice kuma mai zaƙi domin na faɗa maka ka gani ka kuma ci ka ji da zaƙin magana ta ƙari to da can annabi ibrahim labari ya samu allah yana rayawa yana matarwa to shi yana son iliminsa ma ya ƙara wuce nan ina ma a ce ya ga yadda allah yake rayawa kuma yake matarwa wajibi ne ka yarda cewa annabi ibrahim bai yi shakka ba domin akwai waɗanda suke cewa wannan maganar ta annabi ibrahim tana nuna cewa ya yi shakka annabi ibrahim ya yi shakkan cewa allah yana iya ta da matattu shi ya sa ya ce allah ya nuna masa yadda yake ta da su wajibi ne ka yarda cewa annabi ibrahim bai yi shakka ba al'imam al-qurtubi a tafsirinsa mujallar na biyu shafi na 256 yace wala yajuzu alal anbiya salawatullahi alaihim mislu hadha shaki fa innahu kufr <clears throat> baya kamata a danganta shakka ga annabawa shakka a irin wannan al'amari yana kaiwa ga kafirci ya za a danganta kafirci ga annabin Allah domin duk wanda ya yi shakkan Allah zai tada matattu wannan mutumin shakkansa ya sanya shi ya kafurta ka yi shakka cewar Allah ba zai iya tada matacce ba wannan shakka nau'i ne na biya wal anbiya'u muttafiquna alal imani bil ba'asi kuma dukkan annabawan Allah sun yi ittifaki kan cewa wajibi ne kowa ya yarda da cewa akwai tashin kiyama babu wani annabin da bai taho da wannan saƙon daga Allah maɗaukaki ba to ya za a yi a ce annabin da ya taho yana wa'azi yana gaya wa mutane ku yarda akwai tashin kiyama ya zamanto shi wannan annabin ne shi kansa bai yarda ma akwai tashin kiyamar ba ko ko yana shakka kuma Allah ya ba mu labarin cewa shedan ba shi da iko akan bayin Allah bare ma ya kai ga annabawa inda Allah yake cewa wastafziz man istata'ta minhum bi wastafziz bi sawtika wa adlib alaihim bi khaylika wa rajlika ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى, وكفى بربك وكيلا الإمام القرطبي يتي دون هكا الله يتبتر أتكين القرآن شيطان بي إساء قبائن الله a lokacin da Allah ya yi magana da shaidan wastafziz man min minhum bi sautika Allah ya ce na baka iko yanzu ɗan adam kana da damar ka rikitar da wanda ka ga dama ta muryarka wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika kana da damar ka kai hari ga 'yan adam ta sojojinka waɗanda suke kan dawakai da kuma dakaru waɗanda ke kan sawayensu wa sharikhum fil amwali kana da ikon kai tarayya da mutane ta dukiyansu wal auladi kai tarayya da mutane ta 'ya'yansu Allah ya ce ma Iblis ya ba shi damar ya shiga ta kowace hanyar da zai iya batar da ɗan adam domin da Allah bai ba wa shaiɗan dama ba wallahi shaiɗan bai iya batar da mutum ko guda Allah ya ce na baka wannan iko kana iya faɗa wa mutane da dakarunka ka shiga da sojoji waɗanda ke tafiya kan abin hawa da ma waɗanda ke tafiya kan sawayensu rundunonin shaidan suna na iri-iri na baka damar ka yi tarayya da mutane ta dukiyansu haram ya shiga wal auladi ka yi tarayya da mutane ta ‘ya'yansu, nan ma a samu haram ya shiga, wa idhum ka sa musu wa'adi, wa ma ya idhum shaitanu illa gurura, babu abin da shaitan yake sa musu wa'adi a kai face rudu, ɗan adam ya ɗora buri. Sai Allah ya ce masa duk da haka inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko a kansu. wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa mai kiyaye bayansa mai ma'ana wa kafa bi rabbika hafiza Allah ya isa ya tsare bayansa bayina baka da ikon isa gare su kun ga Allah ya ba wa shaidan damar batar da dan adam amma duk da haka Allah ya ce masa ba shi da ikon isa ga bayinsa haka nan kuma a suratul hijri a wanda lokaci da Allah ya magana da shaidan shaidan din ya ce ma ubangiji qala rabbi bima aghwaytani qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال يتي رب يا أبنجي بما أغويتني إنا رنسوا da abin da ka batar da ni a kansa tunda yanzu an hukunta ɓata gare ni ina rantsuwa da girmarka la'uzayyinan na lahun fil lallai zan kawata wa mutane zama a duniya in ƙawata musu sha'awar rayuwar duniya wala ugwiyannahum kuma lallai ina maka rantsuwa zan yi iya ƙoƙari na sai na ɓatar da ‘yan adam ajma'i na baki ɗaya amma shi da kansa shaidan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin shi da kansa ya ce illa ibadaka sai hu bayinka banda bayinka minhum daga cikin mutanen al na waɗanda aka tsarkake waɗanda ka tsarkake su waɗannan ba zan samu damar batar da su ba me Allah ya ce masa qala hadha hadha siratun alayya mustaqim Allah ya ce masa hadha siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne gare ni madaidaici cewar ba za ka iya batar da bayina waɗanda na zaɓe su ba wannan abu ne wanda ni na tsara da kaina inna ibadi inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al wa inna jahannama lamaw'iduhum wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in Allah ya ce inna ibadi lalle bayina laisa laka alaihim sultanun baka samu iko a kansu illa man ittaba'aka sai dai wanda ya bi ka minal algawin cikin halakakku wa ina jahannama mau'iduhum ajma'in jahannama ita ce wa'adin da Allah ya madu waɗanda suka bi Iblis baki ɗayansu Allah shi kare mu. al al'urtubi ya ce, <clears throat> wa ƙalar la'in iblis ya ce da kansa illa ibadaka minhumul mukhlasin zan yi ƙoƙari na in ɓatar da ‘yan adam baki ɗaya amma ho ban da bayinka waɗanda ka zaɓa wa idan lam yakun lahu alaihim sultana fa kaifa yushakkikuhum idan ya zamanto iblis bai samu iko akan annabawa ba fa kaifa yushakkikuhum ya za a yi ya sa musu shakka wanda bai samu iko ba <clears throat> akan annabin Allah ta ya za a yi har ya samu damar sa masa shakka babu shakka annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da ya yi tambayan nan ga Allah maɗaukaki wannan tambaya da ya yi Allah ba wai a dalilin shakka ba ne wa inna ma sa'ala an yi shahada kaifiyata jam'i ajza'il mauta ba da tafriqiha wa isalil a'sabi wal juludi ba'da tamzikiha annabi ibrahim ya roƙi Allah ne ya nuna masa yanda ake tattaro sassan matattu bayan sun rarrabu gaɓuɓɓa sun tsintsinke a haɗa su fatan jiki ta yayyage a kawo ta a ɗaure yana so ya ga yanda Allah yake wannan aikin فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين don haka al'imamul qurtubi ya faɗa yake cewa annabi ibrahim ya so ne iliminsa ya wuce labari ya koma ga wato ga ganin yaƙini shi yasa sai ya ce rabbi arini kaifa tuhuyil mauta ya allah ka nuna min yadda kake raye matattu sai dai kuma akwai wata mushkila akwai mushkila don ku hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari hadisi na 4537 yana sahihu muslim hadisi na 238 da tafsirin al'imamu malik shafi na 124 hadisi ya tabbata daga abu huraira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan nan da kansa rabbi arini kaifa tuhuyil mauta annabi Ibrahim ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu in ji abu huraira ya ce annabi Muhammad manzon Allah da kansa sai ya ce na hannu a haƙƙu bi shakki min Ibrahim mu ne muka fi cancantar mu yi shakka fiye da annabi Ibrahim. Annabi Muhammad ya faɗi wannan magana ko magana tana cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Mu ne muka fi cancantar mu yi shakka fiye da annabi Ibrahim. Izkala a lokacin da yake cewa, Rabbi arini kai tuhuyil mauta, qala awalam tu'umin kala bala walakin liyatma'inna qalbi. to yaya kenan muna hukunta cewa annabi ibrahim ya yi shakka tunda annabi muhammad ya faɗa ya ce mu muka fi cancantar mu yi shakka akan annabi ibrahim daidai ne mu hukunta cewa annabi ibrahim ya yi shakka al'imamun nawawi ya yi sharhin wannan hadisi a cikin sharhu sahihi muslim mujallal na farko shafi na 448 mun dai ji bayanin cewa haramun ne ka kaddara cewa annabawa suna shakka game da al'amarin tashin kiyama haramun ne to kuma ga wannan hadisin na annabi muhammad ya za a yi kenan malamai sun masa tawili duk sa'ilin da kai karo da wani hadisi na manzon Allah kafin ka ɗora naka fahimta ka yi adalci yi ƙoƙari ka samo fahimtar sahabban annabi Muhammad ka samo fahimtar malaman farko idan ka ɗauko fahimtar sahabban manzon Allah su suka yi rayuwa da annabi Muhammad ka ɗauki fahimtar malaman farko waɗanda suka karanta musuluncin nan farko kafin ya iso gare ka. to sai ka auna naka fahimta da waɗancan fahimtun da ka tara a wannan lokacin kake samun kyakkyawar fahimtar hadisin annabi Muhammad malamai sun yi tawilin wannan hadisi na manzon Allah al'imamin nawawi ya ce اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة maganan nan da annabi Muhammad ya yi cewa mu ne muka fi cancantar mu yi shakka fiye da annabi Ibrahim ta samu fassara daban-daban da dama daga malaman sunna na farko ya ce ahsanuha fassara mafi kyau wa asahuha da kuma mafi inganci ma qalahu imam abu ibrahim al-muzani sahibu shafi'i wa jama'atin min ulama al'imamu shafi'i yana da almajiri da ake kiransa al'imam al-muzani al'imam abu ibrahim al-muzani almajirin shafi'i ba ma shi kaɗai ba da yawa malaman sunna suna cewa abinda annabi muhammad yake nufi ma'anahu ma'anar wannan magana ta manzon Allah ita ce anna shakka <clears throat> mustahilun fi haƙƙi ibrahim abinda manzon Allah yake nufi shine wajibi ne a kore shakka game da annabi Ibrahim alaihi salam fa inna shakka fi ihya'il mauta annabi yana nufin da a ce za a yi shakka game da al'amari na raya matattu lauka na mutatsarrifan ilal anbiya lauka na ilal anbiya da a ce tunani irin wannan samun shakka game da al'amarin ta da matattu a ranar tashin kiyama da a ce an samu annabawa za su yi annabi muhammad ya ce ana a haƙo bihi ibrahim ni na fi cancanta a ce na yi shakka ba annabi ibrahim ba abinda annabi muhammad yake nufi kenan wa kad alimtum anni lam ashuk annabi ya ce masahabbai kun sani ni ban taɓa shakka ba suka ce na'am shine sai ya ce to fa'lamu anna ibrahim alaihi salam lam yashuk tunda kun san ni ban taba shakka ba to fa annabi ibrahim bai taba shakka ba in kuwa har za a danganta shakka ga annabi ibrahim to mu muka fi cancantan ku danganta shakkan gare mu don mu muke ba ku labari abinda manzon Allah yake nufi kenan wa inna ma khassa ibrahim li kauni al-ayati qad yasbiqu ila ba'd al-azhan al-fasida me yasa annabi yayi wannan korafi gaban sahabbai yayi wannan magana wannan magana cewa annabi Ibrahim da a ce zai yi shakka mu ne muka fi cancantar ma mu yi shakka a kansa me yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana saboda ita ayan nan ka ɗauko suratul baqara tun daga farko in kana karantawa da kawo ka kawo kan wannan aya wallahi shaidan sai ya jefa maka waswasi shin me yasa annabi ibrahim ya nemi allah ya nuna masa yadda zai raye matattu anya ko ba shakka yayi ba shi yasa annabi ana karatun da aka zo gurin sai ya ce ku dakata manzon allah ya sani zuciya tana da rauni idan dan adam ya zo kan wannan ayan waswasi yana iya shiga zuciyansa har ma ya yi tunanin annabi ibrahim ya taɓa shakka shi yasa manzon allah ya ce ku dakata harfa in akwai ɗan adam da zai yi shakkan tashin mutuwa tashi bayan an mutu to mu muka fi cancanta manzon Allah ya ce masa habbai ku lura me annabi yake nufi har ma in za ku yi tunanin wani annabi zai yi shakka to ku danganta gare ni don ni ne annabinku kafin a ci gaba wato yana nufi in kun tabbatar da ni bani shakka to kar ku yadda wani mutum ya zo karanta wannan aya ya danganta shakka ga annabi Ibrahim malaman sunna suka ce abinda annabi yake nufi kenan wa inna ma rajjaha Ibrahim ala nafsihi to amma me yasa annabi ya fifita annabi Ibrahim a wajen mu muka fi cancanta mu yi shakka kan annabi Ibrahim me yasa manzon Allah ya fifita annabi Ibrahim wannan ɗabi'ar annabi Muhammad ce annabi Muhammad yana da tawali'u manzon Allah mutum ne wanda baya nuna girman kai ai ba sai ka ce kai ne ba in kai kai ɗin ne mutane sun sani ba sai kan tallata kanka ba to shi annabi bayi tallata kansa sai yana nuna shi ba kowa ba ne amma kai da kake sauraron annabi muhammad ai ka san wani annabi ya fi daraja ko ba sai ya hito yana gaya muku ai annabi ibrahim ƙasa da ni yake ba to in ya faɗi haka kuma ai Me ɗaukakan baya wannan in ka ji mutum yana kira da kansa to bai kai ba idan mutumin ya kai ba sai ya faɗa ba kai zuciyarka za ta baka wani fa ya kai don haka annabi babu dalilin da zai sa ya ɗaukaka kansa shi yasa yake ƙasƙanta kansa gaban sahabban shi yake nuna musu ai annabi ibrahim annabi ne mai daraja har fada zai yi shakka to mu ya kamata a ce mun yi shakka ba shi ba da mu ne yara amma kai da kake sauraro ka san waye yaro kai ka san wasu malamai suka ce na'am annabi ya faɗi haka ne da gaske babu shakka kabla an ya alama annahu khairu waladi adam kafin ya san cewa Allah ya ɗaga shi sama da dukkan ɗan adam domin ai daga baya ne annabi Muhammad ya sani lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana babu mamaki ya faɗa ne ma kafin Allah ya bashi labarin an zaɓe shi shine fiyayyen halitta wasu malamai in ji al'imamun nawawi ya ce ƙala jama'atun min ulama wasu malamai suna cewa lamma na zala ƙaunullahi ta'ala lokacin da wannan aya ta sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ifatu aya tana sauka ga manzon Allah sai wata jama'a cikin sahabbansa a nan take a gaban annabi Muhammad sai wata jama'a na cewa shakka Ibrahim wa lam yashukku nabiyuna to annabi Ibrahim yayi shakka amma ga mu Muhammad bai taba shakka ba fa shi ne fa annabi nan take sai yace nahanu na hannu a haƙƙo bi shakki minhu har ma da za a yi shakka to mun fi cancanta mu yi shakka a kansa don haka babu shakka kada a danganta samuwar shakka ga annabi ibrahim shine aƙidar malaman sunna tun daga kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai zuwa kan tabi'in tabi'ina Allah shi samu gani duk da haka mun san cewa annabi ibrahim bai yi shakka ba cewa allah zai tada matattu amma babu shakka akwai cikin malamai wanda yake ganin shaidan ya yi ƙoƙarin ya jefa wasu wasi a zuciyar annabi ibrahim shaidan ya yi ƙoƙarin ya jefa wasu wasi a zuciyar annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya tsaya muƙabala yana muhawara da wannan takadarin sarkin shedan ya yi ƙoƙarin ya jefa wasu wasi a zuciyan annabi ibrahim a cikin wannan lokaci ai Allah ya ce shedan bai iya isa ga annabawa amma Allah bai ce mana shedan ba zai bar ƙoƙari ba ko don haka shedan baya barin ƙoƙarin ɓatar da ɗan adam ko da yana da tabbacin cewa ba zai iya ba zai yi ta ƙoƙari sai ya faga cewa har ka bai ci nasaran ba don haka shaidan ya yi ƙoƙarin ya jefa wasu wasi a zuciyar annabi ibrahim amma bai samu dama ba ka duba fathul bari mujallar na shida shafi na 459 akwai malaman sunna waɗanda ke da wannan fahimtar daga cikinsu ma akwai sahabin annabi muhammad abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas akwai hadisi wanda ibnu jarir ya ruwaito a tafsirinsa mujallar na hudu shafi na 628 al-imam al-hakim ya inganta hadisin a cikin al-mustadrak mujallar na biyu na farko shafi na 60 wata rana abdullahi dan abbas sahabin annabi muhammad ya dubi abdullahi bin amr bin al-as shi ma sahabi ne waɗannan suna cikin sahabban da suka fi yawaita hadisai daga annabi muhammad abdullahi bin amr bin al-as yana ma da ilimi a zamanin manzon Allah don haka yana rubuta hadisansa bayan yana haddace su kuma akwai waɗanda ma yake rubutawa fitattun sahabbai ne Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Amrin, in ana maganar ilimi cikin sahabban manzon Allah, da an kawo kan waɗannan to sai a saurara. Wata rana Abdullahi ɗan Abbas ya dubi Abdullahi bin Amrin sai ya ce masa ayyu ayatin fil Qur'ani arja indaka. ka karanta littafin Allah, Abdullahi bin Amrin. ya ce masa cikin ayoyin alkur'ani da ka karanta gaba ɗaya wace aya ce ta fi natsuwa a zuciyarka wacce in ka karanta ta kakan ji daɗi fiye da kowace aya wallahi kowane mutum yana da wannan amma fa in kana da ilimin ƙur'ani ɗin in dai ka san abin da kake karantawa kuma kana yawan karanta alƙur'ani tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe akwai ayar da za ka ji tafi nutsuwa a ranka kafi jin daɗinta saboda ilimin da ta kumsa abdullahi dan abbas ya tambayi abdullahi bin amrin sai abdullahi bin amrin ya bashi amsa ya ce masa ayar da take suratul zumar aya ta hamsin da uku يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم abdullahi bin amrin ya ce wallahi duk cikin alkur'ani babu ayar da ta fi samun natsuwa ayar da in na karanta ta take jaddada imani na take ƙara min kwaɗayi game da al'amarin Allah maɗaukaki kamar wannan aya ta hamsin da uku ta suratu zuma, inda Allah yake cewa ƙul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce ya ku bayi na waɗanda suka yi marayukan su ɓarna domin in ana maganar zunubi zunubi iri-iri ne Allah ya ce yana gafarta kowane irin zunubi amma karka manta natsuwar zuciya ita ce babban aikin domin idan natsuwa ba ta samu a zuciya ba imanin ma bai samu ba idan kuwa imanin bai samu ba yaushe zaka ce ma Allah gafarta min ya maka gafara ashe babban aiki shine ka samu natsuwa walakin liyatuma inna qalbi ya Allah na ce ka nuna min yadda ake tada matattu domin zuciyata ta ƙara natsuwa idan zuciyarka ta natsu ka samu shaidan imani wanda ya samu shaidan imani shi yake samun gafara don haka ayar da ta fi samin kwanciyar hankali da natsuwa ita ce wannan aya ta suratul bakara faradiya min ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya faɗa Allah ya masa tambaya awalam tu'min baka yi imani ne? kala sai ce bala hakika na yi imani faradiya min ibrahim Allah ya yarda da maganar annabi ibrahim bi qaulihi bala sai abdullahi dan abbas ya ce fahaza dalilin da ya sa annabi Ibrahim ya nemi Allah ya nuna masa yadda ake tada matattu lima ya ataribu fi sudur saboda tunanin da kan ratso mazukatan ɗan adam wasu wasu bi shaitan kuma shaitan yakan samu damar jefa waswasi in ji Abdullahi dan Abbas kaga Abdullahi dan Abbas yana da fahimtar cewa wasu wasi. ya nemi shiga zuciyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ya ce ka ƙara annabi Ibrahim ya ce Allah ka ƙara min ilimi sama da wanda nake da shi domin irin jayi shaidan babu shakka hujjoji sun tabbatar da cewa idan jarabawa ta tsananta shaidan yakan yi ƙoƙari ya jefa wasu wasi a zuciyar ɗan adam akwai misalai da dama karanta mana aya ta 214 ta suratul baqara am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah madaukaki ya ce am hasibatum an tadkhulul jannata yanzu kuna tamanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum tun jarabawa bata same ku ba irin wacce aka sawa magabatan ku? in kuka ce kun yi imani Allah ba zai bar ku ba sai ya jarabci imaninku ku massatuhum alba'sa wadh wa Allah ya mutanen da suka gabata yaƙe-yaƙe sun same su cututtuka sun same su fitintinu sun same su Allah ya girgiza su wa zulzilu da fitintinu iri-iri saboda tsananin fitina hatta ya ƙular rasulu wallazina na amanu ma'ahu sai da aka kai gaci aka kai lokacin da annabin nasu da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa mata nasarullah yaushe taimakon Allah zai zo ala inna nasarallahi ƙare kai ne kana da imani babu mamaki ma ana ganin unguwar babu wadda yake da siffar masu imani kamar ka amma yau da gobe Allah sai ya jarabce ka akan jarabci mutum da fitina iri-iri wani a jarabce shi da fitina ta aure wani a yi masa jarabawa jarinsa ya karye wani yana da mukami ne babu mamaki ma'aikaci ne lokaci guda ya rasa wannan mukamin ya daɗe yana addu'a Allah ka tallafa mana Allah ka agaza mana abin sai da ya faru lokacin da fitinan nan ta tsananta wallahi wannan lokacin shaidan yana amfani da wannan dama ta rauni da zuciyar dan adam ya samu sai ya fara jefa wasu wasi anya addu'an da nake yin nan ko Allah yana karba anya ko ba za mu dangana ga boka ba mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Allah ya ce nasaran Allah kusa take don haka idan jarabawa ta tsananta zuciya takan yi rauni wasu wasi yakan yi ƙoƙarin shiga a wannan lokacin babu wanda ke da damar ya tsira sai annabin Allah ko kuwa mutumin da yake da ƙarfin imani don haka ba ka tabbatar da imanin mutum sai Allah ya jarabce shi wallahi da dama za ka ga mutum ya kai inda duk ake misali da riko da addini amma in jarabawa ta same shi lokaci guda sai ka nemi imaninsa ka rasa Allah ka tsare mana imani Allah yakan jarabci bayi ku ɗauki misali da labarin annabi Musa wanda Allah ya bayar a suratul qasas aya ta bakwai wa auhayna ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa an فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وأوحينا إلى أم موسى Allah madaukaki ya ce mun yi wahayi ga gyatumar annabi Musa lokacin da ta haife shi, Allah ya ba mu misali game da gyatumar annabi Musa alaihi salam ta ɗauki cikin ɗanta annabi Musa a wani lokaci wanda fir'auna ya sa ana kashe ‘ya'ya na banu Isra'il lokacin da ta haifi wannan jinjiri Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa al'ardu'i mun yi wahayi ga gyatumar annabi Musa muka ce ki reni ɗanki fa'iza khifti alaihi amma lokacin da kika ji tsoro fa alqihi fil yammi sai ki jefa shi a cikin kogi wala ta khafi wala tahzani kada ki ji tsoro kuma kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki zamu dawo miki da danki wa ja'iluhu minal mursalin za mu sanya shi cikin manzannin Allah ga yamin albishir da yafi wannan daɗi ga mace a lokacin da ta samu haihuwa hmm. Allah ya yi wahayi ga gyatumar annabi Musa ya ce mata ki shayar da ɗanki amma in kika ji tsoro mutanen fir'auna za su gane ki ɗauki wannan jinjiri ki jefa shi a cikin kogi kada ki ji tsoro kada ki damu za mu dawo miki da ɗanki kuma ɗankin nan za mu sa shi ya zama cikin manzannin Allah ulul azmi minar rusuli kenan ta ko ci gaba da shayar da ɗanta kaga kai yanzu ka yarda da Allah baka ma taɓa jin maganarsa ba ko ba a ma taɓa maka wahayi ba to bare kuma gyatumar annabi Musa wanda Allah ya yi mata wahayi ashe kaga imaninta ya yafi naka imaninta ya yafi naka gashi Allah ya yi magana da ita ta kuma yarda wannan magana ta Allah ne bi ma'ana wannan sako wahayin nan daga Allah maɗaukaki ne don haka ta ci gaba da shayar da ɗanta yadda Allah ya faɗa ɗin nan kuwa ba da daɗewa ba sai alamomi suka rika bayyana cewa fa fir'auna zai gane an yi haihuwa a wannan gida sai ta ɗauki wannan yaro ta jefa shi a cikin kogi kamar yadda Allah ya umarce ta tana jefa yaro a cikin kogi duk bata damu ba fa falta kafahu alu fir'auna sai ga gidan fir'auna su suka sinci yaro gidan fir'auna su suka tsinci jinjirin Allah ya ce ya yi haka ne liyakuna lahum aduwan wa hazana nan gaba wannan yaro ya zama musu maƙiyi kuma abin takaici a ce yaro ya girma a hannunka kuma ya bin aƙidarka inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in Allah ya ce fir'auna da hamana da rundunarsu sun kasance mutane ne masu ganganci وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون gidan fir'auna sun tsinci annabi musa an kawo jinjiri ga matar fir'auna ga ta ga fir'auna wa qalat timra'atu fir'aun sai matar fir'auna ta ce ƙurratu ayni li wa sanyi idona ne da kai samun wannan jinjiri sai ya ce a ke dai sanyi idonki jin daɗin ki kin samu yaro a wa ammali fala ni kan ba wani sanyi ga idona ni doka na bayar inda aka ga jinjiri a kashe ke kuwa an tsinci jinjiri kin ce kina so saboda haka ke kike son abin ki banda ni sai ta fahimci fa lalle fir'auna kashe yaron nan zai yi ta ce la taktuluhu kada ku kashe wannan yaro asa an yanfa ana akwai fatan yaron nan ya amfane mu aw nattakhizahu waladan wa hum la yash'uruna ko ko mu rike shi a matsayin da shine Allah ya ce ba su sani ba suna dai faɗin haka ba su san cewa hallaka su tana hannun wannan jinjirin ba gyatumar annabi Musa Allah ya mata wahayi ki shayar da ɗanki amma duk sa'ilin da banki ya faɗi hankalinki ya fara tashi to ki ɗauki wannan yaro ki jefa shi a ruwa wala ta khafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin duk an yi wannan ta yadda da maganar Allah ta ɗauki jinjiri ta jefa a kogi ya tafi jinjirin nan bai halaka ba har aka tsince shi hankalinta bai tashi ba sai da ta ji labari yana gidan fir'auna الله يتي وأصبح فؤاد أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Allah maɗaukaki ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga sai zuciyar gyatumar annabi Musa ta waye gari babu komai a ciki inji Abdullahi dan Abbas al-imam hakim ya ɗauko fassararsa a cikin al mujallar mujallal biyu shafi na da 406 abdullahi dan abbas ya ce khaliyan min kulli shay'in zuciyar gyatumar annabi musa a wannan lokaci ya zamanto empty babu komai gaira zikirin musa in banda tunanin annabi musa har kuma addu'o'in da duk ake yi da alkawarin da duk Allah ya mata kuma wannan lokacin fa tana ganin anya anya a yi haƙuri jinjiri fa shi a gaban fir'auna ana neman ina uwar jinjirin nan in kadat latubdi bihi Allah ya ce kaɗan ta ce ni ne uwar shi ka kwatanta imaninka da nata kai ma da baka taɓa samun wahayi ba ita kuwa Allah ya mata wahayi Allah ya yi mata wahayi ya ce mata ta ɗauki wannan jinjiri ta jefa shi a kogi lokacin da gabanta ya faɗi hankalinta ya tashi Allah ya mata alkawari zai dawo da ɗan nan gare ta da kai da ka samu jarabawa kake addu'a da ita da Allah ya mata magana ya aiko mata wahayi waye imaninsa ya fi ƙarfi amma da jarabawa ta tsananta sai da aka samu rauni a cikin zuciyarta in kadat latubdi bihi kaɗan ya rage ta fallashi al'amarinta kaɗan ya rage yatimar annabi Musa ta fito ta ce ni ne fa uwar jinjirin nan kar ku kashe shi Allah ya ce laula an rabatuna alaiha ala qalbiha in ba da nan da nan muka ɗaura zuciyan ba da kaɗan ya rage ta fito ta ce ni ne uwar jinjirin litakuna min almu'minina Allah ya yi haka <clears throat> don ta zama cikin masu imani don haka wallahi idan jarabawa ta tsananta shedan yakan ɗauki mataki na shirya tarko ga ɗan adam da tunanin ko zai samu damar cin nasara in ya jefa maka wasu wasi addu'ar da kake yi ɗan sai ya yi ƙoƙarin ya jefa ma wasu wasi addu'an ma ba za ta amfane ka ba sai dai ka canza wata dabara Allah ka tsare imaninmu daga sharrin wasu wasi to mun ji yadda abu ya kasance annabi ibrahim ya roƙi Allah maɗaukaki rabbi arini kaifa yi mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu qala Allah ya ce masa awalam tu'min shin baka yi imani bane qala ya ce bala na yi imani ya Allah walakin liyatma inna qalbi na roƙe ka ne saboda zuciyata ta ƙara samun natsuwa ya aka yi ne annabi ibrahim ya yi wannan roƙo me sababinsa malamai sun ba da labarai daban-daban in ka duba addurrul mansur littafin tafsirin al'imamu suyuti mujallar na uku shafi na bakwai da tafsirin ibn jarir a tabari mujallar na hudu shafi na biyar ya kawo maganar a ah, ibn hajar ya kawo maganar a cikin fathul bari mujallar na shida shafi na 459 abdullahi dan abbas ya ce inna ibrahim annabi ibrahim marra bi rajulin mayyicin wata rana yana tafiya ne ya ga wani mutum yana mace yana tafiya ya ga gawar wani mutum za'amu annahu habashiyu abdullahi dan abbas ya ce masu labari suna riya cewa wannan mutumin bakar fata ne yana tafiya ala sahilul bahari a gefen teku sai ya ga gawar wani mutum fara'a da wabbal bahari ta ya ga wasu dabbobi daga cikin ruwa suna fitowa fata minhu suna cin jikin wannan gawan wasiba al'ardi ta atihi ga kuma dabbobin daji suna zuwa fata minhu suna cin gawar wannan mutumin wa tsaira ta kawo alaihi tsuntsaye suna sauka a kansa fata minhu su ma suna ta fisgan naman a wata riwaya aka ce annabi ibrahim ya ga mushen jaki ne gawan jaki ya ga gawan jaki dabbobin daji suna cin namansa a wannan lokacin da ya ga wannan gawan ko dai na mutum ko kuma na jaki kala sai annabi ibrahim ya ce rabbi hazihi da wabul bahari takulu min haza annabi ibrahim ya ce ya allah ga wasu dabbobi na ruwa ga kuma dabbobin daji ga tsuntsaye sun taho suna cin wannan gawa wasiba'ul ardi wa tsairu matume tu hazihi waɗannan dabbobin su ma daga baya za su mutu fatabla wato za su mutu har su ma su ruɓe ah, ya ce masa sun ha daga baya za ka raya su fa'arini kai fatuhuyil mauta ina son ka nuna min ya Allah yadda kake raya matattu ɗin nan kala a wannan lokacin Allah sai ce masa awalam ba baka yi imani bane qala bala sai ya ce a ana yi imani walakin na roƙe ka ne ya Allah li tatma inna qalbi ba li yatma inna qalbi saboda zuciyata ta ƙara samun natsuwa in samu natsuwa kuma in samu tabbaci anni khaliluka ka ce ni masoyinka ne kamar yadda ake cewa annabi Ibrahim Khalilu rahman annabi Ibrahim masoyin Allah madaukaki yace to kamar yadda ka bani wannan matsayi namiji daɗinka to ina son zuciyata ta samu natsuwa cewa a matsayina na maji daɗinka li'an ara li'anni li'ara min ayatika wa a'lama annaka qad ajabtani don iga cikin alamomin ayoyinka waɗanda za su ƙarfafa imanina kuma in tabbatar da cewa za ka ma amshi addu'ata in na roƙe ka wannan shine dalilin da yasa na ce ya Allah ka nuna min yadda kake raye matattu فقال الله سي الله مدوكك masa مسا خذ أربعة من الطير ككامة تنتعي قدا هدو عبد الله بن عباس يتي فصنع ما صنع sai annabi Ibrahim ya aikata duk abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi da yi. Shakaka hunna shine ne ake nufi da fasur hunna ya yanyanka waɗannan tsuntsayen yanda Allah madaukaki ya umarce shi fasir hunna ilayka thumma al ala kulli jabal min hunna juz'an thumma uhunna ka kama tsuntsaye guda hudu waɗannan guda hudu din ka yanka su bayan ka yanka su ka ɗauki wato sassan waɗannan tsuntsaye ka ɗora akan duwatsu daban-daban bayan ka gama haka sun mad'uhun na ka kira su ya a na ka ya Allah ya ce in ka kira su za su zo maka suna masu gudu lokaci guda Allah zai tada su ya koma da su suna gari akwai hadisin da al'imam al-munzir ya kawo wani hadisi da yake ba da labarin al hassan al basari shi ma ya kawo bayani kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake bayarwa tattare da maganar da Allah ya yi da annabi Ibrahim. Al-Hassan al-Basari ya ce, a dikan sai ya kama zakara wa tsawusan da kuma tsuntsun da ake ce ɗawusu wa guraban ya kamo hankaka wa hamaman da kuma kurciya. akwai saɓanin fahimta game da irin dabban da annabi Ibrahim ya kama wato irin tsuntsun da ya kama Allah da ya umarce shi da ya kama tsuntsaye guda hudu shin waɗanne irin nau'in tsuntsaye ne ba a sani ba wata riwayar ana cewa zakara ne da ɗawisu da hankaka da kurciya wasu kuma suna cewa ba zakara agwagwa ne ala kulli halin fa'ar a ru'usahunna annabi ibrahim yanda allah maɗaukaki ya gaya masa sai ya kama waɗannan tsuntsaye bayan ya kama su sai ya yanke kawunansu wa hunna da ƙafafunsu wa hunna da fukafukansu bayan ya yanka ya cire kawuna da ƙafafu da fukafukai jabala ya tafi wannan dutse يتفون alaihi lahman ya ɗora tsokan nama guda a kai. ya je kan wannan dutse ya aje wannan nama wa daman warishan ya ajiye jini a nan ya ɗora a gashi a nan hatta farrakahu ala arba'ati a jibalin sanda ya rarraba waɗannan naman tsuntsaye a kan duwatsu guda hudu fukafukai daban kafafu daban kawuna daban hatta jinin tsuntsayen ya ɗiba ya ɗora kaɗan a nan kaɗan a can ya karkasa yadda Allah maɗaukaki ya umarce shi bayan ya gama sun manudiya sannan aka yi kira bi ma'ana annabi ibrahim allah ya umarce shi da ya kira naman tsuntsayen nan ya ce musu ayyatu hal'izam al-mutamazzikatu ya ku ƙasusuwa da suka farfashe واللحوم المتفرقة ya ku nama da kuka yayyage wal uruqul mutaqassi'a da jijiyoyi da suka tsitsinke ijtami'ina ku haɗu waje guda ya ruddullahu fi kunna arwahu kunna Allah maɗaukaki zai mayar muku da rayukan da ke jikinku annabi Ibrahim Allah ya umarce shi da ya faɗi haka ya kira ƙasusuwa ya kira naman jikin ya kira jijiyoyi fa wasabal idamu ila al-azmi sai kaga wannan kashi ya tsalle ya koma ga wannan wa taratir rishatu ila risha wancan gashin yayi tsalle ya taho ga wannan tsuntsun Wajen dama ila dami wancan jinin inda aka zuba kaga ya taso da kansa ya taho ga wannan jinin suna ta kiliya annabi ibrahim yana kallon ikon Allah hatta a ila kulli ta'irin damuhu wa lahmuhu wa rishuhu sai da kowane tsuntsu yanda annabi ibrahim ya yanka din nan gashin kowane ya koma jikinsa jinin kowanne ya koma jikinsa naman kowanne ya koma jikinsa bayan an gama sun ma'auha Allahu ila Ibrahim sannan sai Allah ya wahaye ga annabi Ibrahim yace ce masa in naka sa'alta ai ka tambaye ni kaifa uhuyil mauta yanda nake raya matattu wa inni khalaqtuka to yanzu na nuna maka yanda nake raya matattu sannan kuma ka sani inni khalaqtul arba na halicci duniyan nan waje arba arba'ata aryahin na saka guguwa iri hudu a cikinta ashamala wasaba wal januba dabur akwai iskar da ake kira ashamal asaba al janub da kuma ad dabur waɗannan su ne manyan guguwa na duniya irinsu ne in sun kaɗa kake jin ah, Allah maɗaukaki yana hallaka ƙasa guda koko gari guda kaji sun shiga tashin hankali yadda yake faruwa da amurka a kwanakin nan Allah ya ce ma annabi Ibrahim waɗannan manyan iskoki guda hudu hatta idza kana yawmul qiyama ranar kiyama in tazo nafakha nafikhun fi suri Me busa cikin ƙaho din nan mala'ikan da aka bashi wannan kaho? zai yi busa da zaran yayi busa fayajtami'u man fil ardi min al wal mauta waɗannan guguwan guda hudu da kake gani za su tattara min duk abinda ya wargaje na sassa na jikin ɗan adam kamar tama'at arba'atu atiyar min eh, arba'ati ajibali kamar yadda kaga waɗannan tsuntsaye guda hudu namansu da gashinsu da jininsu sun dawo ga kowane wato hakanan a ranar tashin kiyama idan aka yi busa cikin wannan ƙaho iskan nan zai tattara min duk ƙashin da ya tafi nesa Allah maɗaukaki zai kawo shi waje guda bayan al-hasan al ya faɗi wannan magana sai ya karanta waccan aya ta suratul luqman ma khalqukum wala ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida إن الله سميع بصير الله يتي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة halittar ku da ta da ku a kiyama wahalarsa ba ta zama ba face kamar wahala ne da ya shafi halittar rai ɗaya in ji Allah maɗaukaki wato cewar Allah zai samu wahala ta wajen ta da mutane abu ne wanda yake ba a danganta shi ga Allah maɗaukaki Allah ya ba wa ɗan adam misali a cikin wannan aya ya ce har ma idan akwai wahala ɗin ta wajen tada ɗan adam bayan an mutu a ranar tashin kiyama ce ai mutane suna da yawa miliyan nawa ga kuma aljanu ga dabbobi duka kuma Allah zai tara a fili guda shine Allah ya ce ma khalqukum da halittar kuɗin wala ba'sukum da ta da ku bayan kun mutu in ma akwai wahala illa ka nufsin wahida to wahala ba ta wuce kamar halittar mutum ɗaya lokaci guda ne in ma akwai wahalar to wahalar ba ta wuce kamar halittar mutum ɗaya Bari kuma babu wahala kalma ce ta kun faya kunu yadda Allah ya bawa annabi ibrahim misali akwai hadisin da ya taho a cikin littafin al bai Shu'abul Iman maganar alimamul basari basri lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kai fatuhuyil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu kala sai ya ce in kana Ibrahim la muqina al-hasan ya ce wallahi annabi ibrahim ya tabbatar bi annallaha Allah yuhyil mauta cewa Allah yana iya tada matacce walakin la yakunu al-khabaru kal sai dai labari bai zama kamar gani annabi ibrahim ya faɗi haka ne don ya samu ƙarin ilimi idan Allah ya nuna masa yadda ake tada matattu iliminsa ya karu inna Allah amarahu an ya akhudha arba'atan min at sai Allah ya umarce shi ya kama tsuntsaye guda hudu fa hunna ya yanka su idan ya yanka su thumma qatta'ahunna abu abu abu abu an ya yanka su gaba gaba bayan ya yanka su gaba gaba ya dauki wannan gaba ya dora kan wannan dutse ya daukai ya dora nan kafa nan thumma khalaqa bainahunna jami'a bayan ya gama lokacin da ya yanka su ya haɗa naman wuri guda ya garwaya sannan ya rarraba su akan duwatsu daban-daban thumma jazza'aha arba'ata jiza'in ya kasa su kashi hudu sun ja'ala ala kulli jabalin juz an ya ɗora wannan yanki kan wannan dutse wannan yanki kan wannan dutse summa an hunna sannan ya ja gefe faja'ala adu kullu ubuwin ila sahibihi sai ga wannan gaba ya taso ya koma ga dan uwansa wannan sashin ya tashi ya koma ga dan uwansa wannan gashi ya tashi ya koma ga wancan tsuntsu hattastawaina har dai tsuntsayen nan gaba ɗaya suka miƙe kama kunna qabla an hunna kamar yadda suke kafin ma a yanka su sun ma sa'aya bayan tsuntsayen sun miƙe sai gashi kuma sun taho ga annabi ibrahim suna gudu suka taru a gabansa a cikin kiftawan ido shine sai Allah ya ce masa fa'alam wa'alam annallaha azizun hakim don haka ka sani Allah mabuwayi ne babu abin da ke gagaransa Allah mai hikima ne wannan labari da muka bayar na tsuntsaye daban-daban labarai ne da aka kawo su cikin littafin tafsirai amma ba su isa ga annabi Muhammad ba babu labari ɗaya daga cikin waɗannan labaran wanda yake da isnadi ingantacce daga manzon Allah don haka gaskanta shi ba tilas ba ne shi ya sa Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na ɗari uku yake cewa lam ayyin hallahu azza wa jalla Allah bai ayyana tsuntsayen ba Allah dai ya ce fa arba'atan min at-tayr ka kama tsuntsaye hudu amma Allah bai ce ga nau'ukansu ba wali haza يعتبر محاولة تعيين تعيينهن ابن تعيينهن لا فائدة فيه minha saboda haka ƙoƙarin ayyana su a ce dole sai ka sani agwagwa ne a zakara ce ɗawisu ne wannan ba shi da wata fa'ida ba sharaɗi ba ne ka sani illa dai Allah ya gaya maka cewa ya umarci annabi Ibrahim ya yi wani aiki kuma annabi Ibrahim ya yi biyayya gare shi li'annahu la yahimuna ba abu ne da yake mu ba a kanat hazihi tuyuru iwazzan am hamaman am girbanan am ayi nau'in min anwa'i tuyur ba sharaɗi ba ne ka san nau'in tsuntsun agwagwa ce ko kurciya ko hankaka li'anna Allah lam yubayyin halana Allah bai bayyana ba a cikin alqur'ani annabi Muhammad bai bayyana su ba walau kana fi ta'yiniha fa'idatun la bayyana Allah azza wa jalla da a kuwa akwai wata fa'ida game da bayyanawan to da Allah ya bayyana tunda Allah bai bayyana ba bayyana sun ba shi da wani tasiri illa dai ka yarda annabi Ibrahim ya roki Allah ya nuna masa yadda yake tada matattu kuma ya gwada masa Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka yi Allah gafarta mana kuskure da ya auku akwai wani ɗan uwa da aka samu ƙaruwa da musuluntarsa an ce sunansa umar ko ana son ya tashi cikin jama'a saboda 'yan uwa su gan shi ya gansu muna masa addu'a Allah ya sa wa musuluncinsa albarka ina umar ɗin yake yana kusa wannan ya ce mutum eh, game da zakka mutum zai ba mutum ɗaya ne ko ana raba shi ne tsakanin mutane babu laifi don ka ɗauki zakkarka ka ba wa mutum ɗaya babu laifi kuma don ka raba shi tsakanin mutane a ba wa mutum ɗayan yakan fi amfana a kan rabawan wani lokaci kuma rabawan yakan fi amfana yana cikin arraubatun nadiya mujallar na farko shafi na ɗari biyu wannan ya ce ni na taɓa mafarki ya ga annabi muhammad ya ga manzon Allah sau biyu a rayuwata wallahi tallahi in ji shi wallahi tallahi sau biyu ina mafarki na ga annabi muhammad shi menene matsayin haka a musulunci menene matsayin islam akan wannan to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine in kayi mafarki ka gan shi to shi ka gani amma akwai sharaɗi in ka gan shi a siffar da aka san shi da ita don haka in ka duba fathul bari mujallar na goma sha biyu shafin ɗari uku da tamanin da biyu ibn hajar ya kawo maganganu masu inganci akan cewa shedan yakan iya zuwa maka a wata siffa ya ce maka ni ne annabi muhammad shedan yana iya zuwa maka wata siffa ya ce maka ni ne annabi ba a cewa ka ga annabi sai idan siffar da ka ga annabi ɗin malaman tarihi sun ce siffar annabi Muhammad kenan Allah shi sa an gane wato in kai mafarki ka ga manzon Allah babban abin da ya kamata a nan shine siffar da ka gani sai ka yi tambaya yaya siffar annabi Muhammad take ah, a yadda malaman tarihi suka bayyana Tun da akwai siffar manzon Allah ai idan malamai suka yi maka bayani ga yadda siffar annabi take yadda malaman tarihi suka nuna to sai ka kwatanta siffar manzon Allah da siffan da ka gani a mafarkin idan sun zo ɗaya to annabin ne ka gani domin shaidan baya rikida ya ɗauki siffar manzon Allah a mafarki shaidan baya zuwa da siffar annabi Muhammad amma yana da kyau mu bambanta domin kuskuren da ake samu kenan da zaran ka kwanta kayan farki aka ce ga annabi in ka tashi sai ka ce na ga annabi ba haka bane in ka tashi siffar da ka gani shin ta dace da siffar da aka san annabi Muhammad yana da ita lokacin da annabi yake yaro in yaro ne don mafarki yana zuwa maka ka ga annabi cikin yara ko to sai ka ɗauki wannan siffa yaya siffar manzon Allah take yana yaro haka ne in ya zo maka ka ga annabi yana cikin matasa to sai ka ɗauki siffar manzon Allah lokacin da yake matashi ya ya zo maka siffar manzon Allah yana sanye da kaya ai akwai su kayan da annabi ya sa a rayuwarsa ko ko abin da ake nufi kenan ba wai dan kayi mafarki kaga annabi shi kenan wannan mafarki ya tabbata kaga annabi ba Allah ya sa an gani amma hakika wanda ya yi mafarki ya ga annabi idan ya tabbata siffar da ya gani siffar annabin ce to ya yi mafarki mai kyau wanda duk ya ga annabi a mafarki hakika ya yi kyakkyawan mafarki albishir ne daga Allah maɗaukaki ka duba silsilatu sahiha hadisi na 341 wannan kuma ya ce an yi bayani akan cewa ‘ya'yan abu lahabi kamar utaiba da sauransu ka ce annabi ya musu aure kafin su mutu sun musulunta kai to lokacin da suka auri ‘ya'yan annabi ba musulmai ba ne kwarai kuwa lokacin da suka auri ‘ya'yan manzon Allah ba musulmai ba ne daga baya ne Allah ya haramta aure tsakanin musulmi da kafiri amma a farkon musulunci halal ne don haka za ka taras da 'ya'yan annabi muhammad a farkon musulunci dukkansu suna auren kafirai ne daga baya allah ya nufi allah ya nufi su da musulunta sannan ya ce yana son ya san ainihin sunan ibn hajar sunan ibn hajar shine ahmad bin ali allah ya ji kansa da rahama wannan ya ce mace ce mai ciki kuma ta bar azumi ba ta da abin da za ta ciyar fa gaba za ta samu insha Allah ana ta bashi kenan ko yana da kyau wasu mutane ko wani mutum to a kama ma wasu mutane wajen zama a majalisi irin na karatu ko a ko'ina ko a wani irin majalisi wato a kama ma mutum wurin zama gaskiya kama wurin zama ga wani mutum bai dace da tsarin musulunci ba amma idan mutumin ya riga ya zo ya kama wuri ya zauna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutumin nan ya tashi saboda wata bukata in ya dawo dole ka bashi wurin shi misali babu kyau a tsare wuri a ce wannan guri na wane ne amma in shi da kansa ya riga zuwa ya zauna a gurin nan to lokacin da ya tashi fa wata larura ko fitsari ko wani abu yana da damar in ya dawo a tashi a bashi wurinsa yana cikin almaguni mujallar na biyu shafi na ɗari da ɗaya da cikin matsalibu ulin nuha mujallar na farko shafi na ɗari bakwai da tamanin da shida mutum ne ya yi sallan tarawihi raka'a goma sai kuma ya tashi cikin dare ya sake raka'a goma sha ɗaya ya yi daidai bai daidai ba mun sha faɗa abin da ya fi kyau shine ka zaɓi guda in tarawihin za ka yi ka yi raka'a goma sha ɗaya to ya wadatar idan za ka yi tahajjud to ka bar tarawihin can cikin dare ka yi tahajjud ɗin naka kada dai adadin nafilarka ya fi raka'a goma sha ɗaya sai dai kuma ko da yaushe ina faɗa wannan fahimta ta ce da kuma wasu malamai babu mamaki ka samu fahimtar da ta saɓa wannan kada ya zamanto dalilin saɓani tsakaninmu wani ya ce ina, ina matsayin wanda aka yi ma ƙazafi kuma mutane suka ji suka yarda har ma suna yayatawa akan ƙarya babu shakka zato mummunan zato ga musulmi haramun ne abinda duk baka da tabbas a kan shi haramun ne ka ɗauka bare ma har ka yayata akwai wani malami da ya rubuta littafi mai armashi da ake kiransa al'uhuwa wallahi littafin nan yana da kima ya yi babi guda a cikin littafinsa tattare da matsala da ta samu musulmai yana daga cikin illoli da muke tare da su a wannan zamani wanda ke zama wajibi mu basu kafin haɗuwar kan muta ta yi ƙarfi mu daina jifan juna da miyagun bai da kyau wani sai ya ce kuma wani irin laifi ne zai kai ga musulmi ba za a masa sallama ba kuma in yayi sallama ba za a amsa masa ba to babu wani laifin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi kada a masa sallama ko in yayi kar a amsa amma ala kulli halin malaman sunna sun nuna cewa babu laifi don ka ƙaurace wa musulmi a dalilin wani laifi da yake na fasikanci misali mutum ne yana wani zunubi yana aikata wani zunubi wanda kai ka san yana yi ka masa nasiha ya bar wannan zunubi yaƙi ka bi matakan da duk za a bi na gyara yaƙi sai ka ga tsakaninka da shi saboda tsananin ƙaunar da take tsakaninku idan da za a ce ka daina masa sallama wannan mutumin zai gyara halinsa sai ka ce bari daina masa sallama a wannan lokaci ba ka laifi ba amma in ka kira mutane ka ce ku daina ma wani sallama nan kuma ka yi laifi domin hikimar da take ka da shi wannan mutumin hikimar ƙin sallama don ya gane kuransa ba sharaɗi ba ne wannan hikima ta yi amfani ga wasu mutane tana iya amfani gare ka kai don haka mutum yana iya ƙin amsa sallaman ɗansa misali don ya zama ladabtarwa gare shi don ɗansa ɗin nan ya gane cewa abin da yake nan babu kyau amma sharaɗinsa shine idan ɗan zai wa'aztu ko wannan mutumin da kake ƙi masa sallama ko kake ƙin amsa sallamarsa ƙin amsawan zai sa ya gane kuransa idan ka tabbata wannan ba zai sa ya gane kuskurensa ba sai ma ya sa ya ƙara fanɗarewa to ƙin gaisuwa gare shi kai gare kama haramun ne saboda in ka ƙi yin sallama gare shi ka kira ya sunnar annabi Muhammad na ɗaya kenan sannan kuma in ka ƙi yi saboda ya zama ladabtarwa ne ga wancan ya sa ya daɗa fanɗarewa to me ya hikimar ƙin sallama ɗin sai ya zama to zunubi ne kawai ala kulli halin kamar da muka faɗa malaman sunna sun ce ana iya amfani da ƙin sallama ga wani mutum saboda yana aikata wani zunubi ko saboda yana wata bidi'a. ko saboda yana jifa da sunna sharaɗi in ƙin amsa sallamar ko ƙin sallaman gare shi zai zama darasi gare shi ya gane kuransa in ba zai zama ba to haramun ne ka duba fathul bari mujallar na tara shafi na ɗari tara da takwas da kuma alminhaj sharhu sahih muslim mujallar na goma sha uku shafi na goma sha shida babu shakka malamai sun yi magana akan babu laifi a kai